الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله بركم mu da a يمتي نجمع na إذا سيدا ya dace da ashirin da hudu kenan ko ashirin da hudu ga watan shawwal watan goma a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na ashirin da bakwai ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da biyu miladiya idan ba a manta ba darasin da ya gabata mun riga mun fara suratul Taha wanda ita ce sura ta ashirin a jerin surorin Alqur'ani daga sama ko mun tsaya ne a ƙarshen aya ta talatin da uku wajen linuriyaka min ayatin al-kubra daidai inda muke kan gabar dawowar annabi Musa alaihi salam daga birnin Madayana akan hanyarsa ta komawa Misra inda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kira shi ya masa wahayi ya tafi? ashirin to ashirin da uku aya ta ashirin da uku na'am cikin sautu fa wato zamu tashi kenan kan aya ta ashirin da hudu fadin Allah ta'ala izhabu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أمري هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري وبنجد كده أنه موسى عليه السلام اذهب إلى فرعون كتفي زوى ورن فرعون إنه طغى للي سياسي سجيه wato ya ketare iyakar ubangiji sai da ya da'awa ta ilahantaka da kuma rububiyya da'awar rububiyya da yake ana rabbukum al'ala da'awar ilahantaka da yake ma alimtu lakum min ilahin ghayri ban san kuna da wani abin bauta ba in ba ni ba waɗannan al'amura guda biyu da yayi dukkanin su shishigi ne ketare iyakar ubangiji subhanahu wa ta'ala ne kana sai annabi Musa ce rabbi ya ubangiji ishrah li sadri ka yalwata min kirjina abinda ake nufi da yalwata kirji ma'ana ka sanya zuciyata ta zanto mai san alkhairi ta zanto ba ta san sharri ka sanya zuciyata ta zanto mai jure wa duk abin da jikina zai tsantsana akan tafarkinka wannan shi ne yalwar kirji ne faɗin kirji ina fata an fahimta ta yadda Allah zai maka gamu da kashar da an faɗi alkhairi sai ka ji ka fahimta kuma kana son kai aiki an gane ko fa man yuridillahu an yahdiyahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu baytan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadhalika yaj'al Allahu rizqa ila akhir al-ayah kuma wannan ne Allah ya ce da manzon sallallahu alaihi wasallam alam nakra laka sadrak wa ana anka wizrak wato mun yalwata ma kirji ko mun haskaka ma kirji da haka dai sharhu sadari ko kace haskaka kirji ko kace yalwata kirji yalwata kirji ka zanto mai juriya mai hakuri haskaka kirji ya zanto zuciyarka wato ainihin tana san alkhairi an faɗi kirji amma ana nufin abin da ke cikin kirji wato zuciya kenan kamar yadda dama Allah ke cewa inna Allah alimun bi zati sudur abin da ake nufi kira zaki wato zukata kenan ijrah li sadri kai lawata min kirjina wa yassir li amri kuma ka sauƙaƙe min al'amarina sai da duk abin da na tashi ya kasance bai mun wahala ba na samu sauƙi na iyar da manzancin da ka ɗora min wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wahlul uqdatan min lisani ka walware ɗaya daga cikin ƙullin da ke kan harshe na yafqahu qawli dan mutane su fahimci zance na dan mutane su fahimci magana ta kaga uhlul uqdatan min lisani uhlul fi'l al-amr ne yafqahu sai dan tsine jawab al-amr ko jawab al-talab domin uhlul talab ne wannan kuma jawab al me yasa annabi Musa alaihi ya a warware ɗaya daga cikin kullun da ke kan harshen sa ya nemi hakan ne dan mutane su fahimci zancen lokacin da yake isar da sako na addinin musulunci ina fatan kuna fahimta shine ma'anan wahalu ukurta min ko malamai suka ce wato bai nemi warware dukkan kullun da ke kan harshensa ba ya nemi a warware guda ɗaya ne cikin kulle-kullen da ke kan harshensa abin da ke nuna haka warware ɗaya ɗin da aka yi ya ba shi damar iyar da manzanci amma akwai ƙarancin fasaha tattare da shi in an kwatanta da ɗan uwansa haru da haka sai cewa Haru na zuwa asahu min lisani fa arsilhu ma iya rida an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun wato ga dan uwana Haruna ya fi fasahar harke saboda me shi baya da kulli a kan harshen sa Musa ko yana da kulli a kan harshen sa ko gura gura ko ina ko dukkan wani abu dai da ka iya hana mutum ya bayyanar da sa a sarari a fahimci. amma ubangiji ta ala ya ansa addu'a sa ta walwale ɗaya daga cikin kullun sai da in yi zance ana magana amma ana fahimtar magana sa amma duk da haka dan uwanta annabi Harun wato ainihin ya fi shi fasahar harshe da haka mana daga cikin abin da fir'auna ya aibata masa yake am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin yanzu ne na fa alkhairi na bi tantantar ku bi magana ta ko wannan wulakantaccen wai na nufin annabi Musa wala ya yakadu yubin wanda idan yana zance ma da kira ake fahimta sannan wato sai ya yi yayin sannan a fahimta ba kamar wato yana son ya aibata annabi Musa alaihi salam ina fata gumma shine ma'anar wahalar ukurtan min lisani yafqahu qawli to karkashin cewa me ya haifar masa da wannan kulli na kan harkar halitta ce ubangiji ta Allah ya halitta shi a kan yadda ke jarrabar wanda ya ga dama daga cikin bayan irin yadda ya jarraba annabi ayyub da fita har sai da annabi ayyub ya sha wahala yadda za ta sannan ubangiji ya ansa masa an gane ku irin yadda ya jarrabe da dama daga cikin annabawa da waɗansu matsaloli makamantan nasu haka shi ma ya jarrabe amma kisar da ake kawowa cewa lokacin da aka tsinke ta yana yaro karami wata rana ana renon sa a gidan rauna. fir'auna ya dauke shi yana masa wata wace ya rike gemun sai jijjiga har hari kai masa mari yake kai wannan ba yaro bane da hankalinsa in ba haka baya za a yi haka mata suna da lafiya kai hakuri yaro ne baya da wani tsuntsu sai an yi masa garba wata ya kawo wani kasko daya da galwaci a ciki wannan kuma da zinariya sai aka ga annan wuta cewa ya zaɓi ɗaya daga ciki a matsayin sa na yaro kaga da ya ɗauki zinariya to da wayan su sai fir'auna ya san hukuncin da zai yanke a kanta in ya dauki garwacin wuta kuwa to ya zama lalle yaro ne ba ya da to da haka sai annan wata ya mika hannunsa kamar zai dauki zinariya sai malaka zubur ya tankaɗe hannunsa sai dauki garwacin wuta din sai kai bakin sa to wannan sai ya haifar masa da wannan kullum akan harshen sa wanda yanzu yake roƙon ubangiji ya warware masa shi wa halul uqratan min lisani ya fuka hukun an wani kisa ce ba ta da asali ko mai tsara da ba abin da yake gaskata ta cikin qur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma abin da ke nuna maka haka yaya aka yi da ya ɗauki wutar da hannu bai kone ba sai da kan ba da hannu ɗauka ba amma hannun ba a ce ya kone ko ya yi abin nan da sauransu ba amma har kai kan da haka kisa ce ba ta ina da kuma واهل عقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من اهلي كسن يا من وزيري وتو متيمتي دومين لفظ الوزير من الموازرة الموازرة بمعنى المعاونة والمساعدة ka samun mataimaki min ahali daga cikin ahalin gidana abin da yake nufi daga cikin dangina daga cikin yan uwana haruna fi musamman ɗan uwana annabi harun alaihi salam haruna dan uwansa ne uwa ɗaya uba ɗaya kuma shi yayi girma annabi musa alaihi salam ta fuskar shekaru kamar da littafin tarihi suke bada bayani usbid bihi azri ka baya bayana da shi domin lafazin al'azru yana nufin baya kamar da lafazin al'azru a larabce yana nufin al'uwa karfi idan aka ce usbid bihi azri ka karfafi gadon bayana da shi ko kuma ka kara mun karfi tare da shi in haɗa na da nashi sai zanto cewa mun samu damar yadda manzancin sai da idan dace sama da idan mutum ɗaya ne ba zai iya ba amma idan mutum biyu ne suka haɗa karfi da karfi za su iya isar da sako to idan har ya zanto annabi kansa yana buƙatar mataimaki wajen isar da sakon ubangiji to kaga wanda ba annabi ba cikin masu wa'azi da masu da'awa min ba da aula na ne mutum buƙatar da su taimaka musu ba inda za a yi mutum shi kadai ya iya daukan nauyin isar da sakon addinin musulunci zuwa ga al'umma dole ana buƙatan ta'addudul khidrat wal maharat a samu kwarewa a fanni daban-daban a sami wato ainihin tanadi tanadi irin dan adam daban-daban akwai buƙatar kuɗi akwai buƙatar magana akwai buƙatar mulki akwai buƙatar ƙarfi akwai buƙatar ilimi akwai buƙatar bincike da sauransu dole sai waɗannan bangalori na kwarewa daban-daban a cikin rayuwa sun yi taimakekeniya da juna kowa ya sauke nauyin da Allah ya tsora masa kafin da'awa ta shi amma in ɗaya daga cikin bangaren shi yin sauran na yi babu yadda za a yi dawa ta nasara Allah misali idan masu kuɗi za su zare kuɗin su su gina masallaci su gina makaranta su yi islamiyya su yi gidan maraya amma babu malami da zai karantar a masallaci babu yadda za a yi dawa ta gaba idan malami zai zo ya ba da karatu ya ba da ilimi amma babu wanda zai gina makaranta ba wanda zai gina masallaci babu yadda za a yi dawa ta gaba dole akwai bukatar taimakekeniyar al'umma ta ga kowane bangare yake usbud bihi azri wato ainihin ka karfafi gadan baya na tattare da shi wa ashriku fi amri wato ka taran yadda ke cikin al'amari ina a ashriku fi am wato ni da shi gaba ɗaya mu haɗu mu rinka yin wa'azi mu rinka isar da saƙon sai Allah ya ce kai nusabbihanka kathira ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا كي نسبحك دومين مرين عمك تسبيه كثيرا ليوا ونذكرك كثيرا كموك مرينك أنبتنك أنبتو ميوا إينا إيني إينا ko mu rinka tunatar da mutane kan tafarkin ka tunatarwa mai yawa shi yana yi ni ma ina yi innaka kunta bina basira lalle kai ubangiji kunta bina basiran wato kana kana ganin abin da muke kunta a nan gurin duk inda kana ta zo ko kunta ana ba da labarin ubangiji subhanahu wa ta'ala to takan zo wata rubatul zaman ana kwace mata zamani ma'ana ba ta nuna mazu don idan kace kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara mai dun kai kana Allahu afuwan qadira Allah ya kasance mai afuwa mai kudura abin da ke nufi ya kasance a da banda yanzu banda gobe banda jibi Abin da kana din kawai take nuna wa ba ta amfanar da samuwar zamani ka ce kana fi'li madi yakunu fi'li mudari'i ko fi'l al-amri wanda yake nuna abin da zai zo nan gaba a'a kana idan ta shafi ubangiji ta dullu alal kainuna fa hiya maslubatu zaman wato tana nuna kasantuwar abu kasantuwa ta dindindin ba tare da farko ko karshe ba domin ubangiji subhanahu wa ta'ala ba wai sai da ya samar da annabi Musa da dan uwansa Haruna bane sannan ya zanto basira a'a dama can fil azal basir ne dama can qadir ne dama can sami'u ne dama can alim ne azalan wa abadan idan an ce azalan bila bidaya kenan abadan bila nihaya wato azalan ba tare da farko ba abadan kuma ba tare da karfe ba huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim kunta bina basira kai kam wato kana sanar da abin da muke ciki ko kana ganin me muke cikin dan uwana haruna lokacin da muke iyar da sako zuwa gare ka to addu'a da annabi Musa alaihi salam ta yi idan mun lura a cikin nan mun ababai nawa ya roƙa na farko ihrah li sadri na biyu yassir li amri na uku ahmad umlan uqrata min lisani yafqahu qawli na hudu waja'al li waziran min ahli al'amura guda hudu yake domin haruna ya fi ujudu bihi azri wa ko bi amri duk karin bayani ne dauriya ne duk karin bayani ne karkashin waja'al li waziran wannan ba zai san wane ne ya zama cikin dangina me zai idan ya zo ya karfafe ni ta yaya zai karfafe ka idan an tare da cikin al'amarinka to kuma sai ku ne kana sabbiha da wani zubaraka. Ka kasira ka gani abu guda hudu annabi Musa alaihi salam ya roƙa a lokacin wato kafin ya tashi ya tafi zuwa ga shiyar da manzanci sai wannan kin mai da'awa duk yadda Allah ya bashi fadin ilimi da yadda Allah ya bashi basira da yadda Allah ya bashi zulatan harshe akwai bukatan ya rinka tsayawa yana roƙon ubangiji ya tafi. domin da annabi cikin annabawa duk da karfin annabta da karfin manzanta da karfin fashi da aka yi dan amma yana ta roƙon ubangiji da haka kada ya kasance mutum ya rutu da basirarsa da hazaƙar harkarsa ko karɓar da'awarsa a wajen mutane ya kasance ya wadatu ba sai ya roƙi ubangiji ba wannan danganci ne idan ubangiji ta ala ya sa mutane suka saurare ka a wani lokaci jarrabar ka yi ya yadda za ka tsarka ke niyya ka rinke wa zuciyar ka sabis ka rinke wa imani ka gyara da wafi ko kuma za ka rutu ya dan ya ruɗe ka ko mabiya su rute ka ko wani mutum ya ruɗe ka daga bashi ubangiji ta'ala ya cire wannan mutane sai ya zanto kamar an ruwa an kasa ko ya sha haka a tarihi kuma kira irin haka mai mutu a gaban ku ko ba mamaki irin haka ta mai mai a gobe ko a ciki da haka akwai bukatar mutum ya roƙi ubangiji ya tsarkake niyyarsa ya roƙi Allah ikhlasi ya roƙi Allah sadaq kar ya dauka duk abin da ya faɗa sai ya zama gaskiya ɗari bisa ɗari a'a fata yake yi tsammani yake yi kyautata da zo yake sai da duk lokacin da ya gane kuskuren su sai ya riba da baya da baya sai ya amma daga lokacin da ya dauka ya fi da rashin muntaha ya zama wajen da harbi ya zama faridu asali to shi dan ya riga ya gama bayan annabi Musa alaihi salam ya wannan addu'a mai faru sai Allah ya قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى وبنجد سيكي قد أوتيت سؤلك يا موسى حقيقة أنباك أبن دكروك يا موسى السؤل بمعنى المسؤول أبن دكروك أرجع أنباك شيء كان بقاتا يلوى تكرجي أنباك شيء كان بقاتا أيتوك كما الأمر للي أنباك شيء ومن أسولة متنزوع mutumin da yana daga cikin wanda suka fi kowa kan jarewa a duniya irin fir'auna in ba dan Allah ya sauƙaƙe musu al'amari ba da ba zai iya ba baya ga wannan ya tattaro yan gayya yan tsafi daga ko ina kamar da zamu karanta a nan gaba in ba dan Allah ya sauƙaƙe masa al'amuran su ba zai iya sannan kuma ya zo ya yi laifi a garin ada ya yi kisan kai in ba dan Allah ya sauƙaƙe masa al'amuran su ba ai zai ji tsoron koma ba dan shi da kansa ma kamar yadda waɗansu waɗansu ayoyi suka bada bayani ya ji tsoron koma yace in ne ka tantu min nafsan wa akhafu an yakutubun ya ubangiji na tattace musu laifi ina jin tsoron idan na koma ina jin tsoron idan na koma ga abin da zai ga faru ga abin da zai faru amma ubangiji ta'ala ya lallace ki sanashuddu abudaka bi akika wa naj'al lakuma sultanan fala yasluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun Allah ce sanashuddu abudaka bi akika za mu karfafa dantsanka da dan uwanka za mu hada karfinka da nafi wuri guda ku hadu ku biyu domin ko da ragwaye ne guda biyu in sun haɗe kai ka ji tsoron in kansu na tarsa wai laraba suke cewa la tusafi bi wahidin ahla baitin fa da'ifa ne ya gari bani qawiyya kada mutum ɗaya duk jarumtarsa ya ce zai fuskanci mutanen wani gida suna da yawa domin ragwaye guda biyu na iya kayar da jarumi guda ɗaya in sama shi da abu biya da ka wani abu da kuma sultanan fala ilai kuma bi ayatina za mu sanya muku sultan ne karfi da kudura da iko fala yasluna ilaykum bi ayatina da izinin da ba za su iya saduwa zuwa gare kuma a ba sanadiyar ayoyin mu da zamu gaba An tuma wa man ittaba'akum al-ghalibun ko biyan annabi Musa da Harun tare da mabiyan ku ne masu cin galaba akan duk karfin su da abin nan kaga wannan ne da cikin tafsir amrin an saka ke masa al'amarin in ka da tsoji ta so laka ya Musa hakika an baka abin da ka roka Allah ce wa habna lahu min rahmatina akahu haruna nabiyya daga cikin rahmar mu sai muka yi masa baiwa ta dan sa haruna ya zama annabi ba wai an ba shi dan uwa haruna ba a'a an sanya haruna ya zama annabi shi ne baiwar shi ne kyautar ina fata an fahimta domin haruna ya girme shi ba za a ce an baiwa annabi Musa haruna ba sai dai a ce an baiwa haruna annabi Musa da shi ya zo bayan su ta fuskar haihuwa amma shi aka sa fara sawa annabta sannan aka sa haruna shi zanto an masa baiwar annabta ga dan uwansa wa harun ke a sanadiyyar lokon da yake wa waje an ne waziran min ahali haruna ati usrid bihi azri da asiri qala qad utita su'laka ya Musa ubangiji ce hakika an maka abin da ka roka ya kai Musa wa laqad mananna alayka marratan ukra hakika mu mun yi baiwa a gare kamar ratan ukra wani lokacin na daban ko a waɗansu zamanna daban-daban iz auhayna ila ummika yayin da muka wahayi zuwa ga mahaifiyarka manaman ko da ce wahayi na mafarki wanda mafarki ta yi barci kaga an nuna mata abin da za ta yi au ilhaman ko kuma ilhama a kimsa mata hakan a zuciyarta an gane ku lamma waladatka lokacin da ta haife ka wa khafat an yuqan yaqtulaka fir'aun fi jumlatin min yulad ta ji tsoron kada fir'auna ya kashe ka cikin adadin yara da ake ta karkashewa a wancan lokaci domin fir'auna da mutanensa suna ta azurtar da bani isra'ilawa suna tursasa su su kashe musu ya'ya maza mata kuma su mai da su bayi to sai ubangiji ta'ala ya maka baiwa ya baka tsaro yayi wahayi zuwa ga mahaifiyarka idza awhayna ila ummika lokacin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka ma yuha wato irin abin da aka yi wahayi din wannan auhayna ila ummika ma yuha kamar jemin wahayi wato muka yi masa wani irin wahayi da ke dauke da kwantar da hankali da ke dauke da alkawali da ke dauke da nutsarwa kamar da Allah ke fa ghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum wannan ma ghashiyahum din kan ba ma abun ne kamar yace fa auha ila abdihi ma auha wannan ma auha din wato kambama abun ne da girmama shi kamar nan gurin iz auhayna ila ummika ma yuha yayin da muka yi wahayi abinda aka yi wahayi zuwa ga mahaifinka wahayin da Allah madaukakin sarki mutu ya bada labari cikin sosai sa wa auhayna ila ummi musa an arbi'i fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-muslimin ubangiji da Allah ce mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa alaihi salam lokacin da ta haife shi an arbi'i dauke shi ki shayar da shi fa idza khifti alaihi idan kin ji tsoron abin da zai faru gare shi kar a zo ana bincike a cikin haihu a kama dan a yanka in kin ji tsoron haka fa alqihi fil yammi je ki jefa shi cikin teku wannan ne da cikin abin da ke nuna wato allantakar ubangiji da Allah idan yanzu wani sai in ka ji tsoron ba sai ka adana ba ko ka koye karkashin gado ko ka yi kurfi ko ka sa a wuri ka koye amma idan ka tsoro da ya fa cikin ruwa tsoron zai karu ne ko zai rasu tare da haka sai ke wala ta kafi wala ta hazar kan da ke ji tsoro karke bakin ciki inna radduhu ilai lalle za mu dawo da shi zuwa gare ki wa ja'iluhu min al-mursalin kuma za mu sanya shi cikin manzanni ubangiji ta ala ya nutsar da ita ya kwantar da hankalinta kaga wannan ai babban al'amari ne shine wa aka ce asma'i wani babban malamin lugha wato ya ji wata yarinya yan shekara bakwai ta rera wani baitin waka wanda ke cike da fasaha sai sai kata ce katalakin lahuma as-sahiki wato irin kai wannan kin cika fasaha da yawa laraba in sun tafi kan ba mabuzin ke katalakin lahu ba sa nagin zahirin lafazin wato addu'a ko la'ani ko zagi ina fata an fahimta a hausa ba ana cewa ka sai bai wani abin da yake nufi wanda <laughs> ba da wa ba za ka yi fasa da ke nufi ba ce ma a fasa haƙi ni ban gano fasa iri ko a yi mamakin fasa haƙi sai ka fara Allah kana babban malami da rika faɗin wannan magana yau akwai wata fasaha a duniya bayan faɗin Allah ta'ala wa auhayna ila ummi Musa an arbi'ihi فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تهزني إنا رادوه إليك وجائلوه من المرسلين تتي آية غدا يا تكون سلا باري غدا بيو بشارة غدا بيو القول غدا بيو وانيني وانيني غدا بيو تكي دعوة بي بي بي بي لكي تكون آية آية تايا أوهينا إلى أم موسى كذا أوهينا إلى باري من يوهي زوجة هجر أنه موسى أن أرجعيه ki shayar da shi kaga wannan umarni ne sai za sun ce alaihi fa alquhi ki jefar da shi wannan ma umarni ne kaga umarni guda biyu wala takhafi wala tahzani wannan hanin ne guda biyu inna ra'aduhu ilayki wa ja'iluhu na musulmi wannan alkawari ne guda biyu ko bishara ce guda biyu to ga abin da za a yi ubangiji ta yi yana tsada ita kwantar da hankali shine idza auhayna ila ummika ma yuha lokacin da muka yi wahayi na musamman zuwa ga mahaifiyarka irin abin da aka wahayi aka fi da اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدمي يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري أنت من تفسيريتي iz auhayna ila ummika ma yuha lokacin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka irin abin da aka yi wahayi kamar wani ya tambaya me aka yi wahayi me aka ce shine an anitu fihi kitabu wato an tana fassara wahayi kenan menene wahayin da aka yi an ce da ita ikhu fihi kitabu ta shi cikin akwati fakzibihi fil yammi kuma jefa shi cikin ruwa ko cikin teku fal yulqihi al yammu bis sahili shi wannan ruwa din zai jefar da wannan akwatin ko kuma shi annan Musa da ke cikin akwatin bisahili a gaba ya kulhu aduwwul li wa aduwwul la na makiyinsa kuma zai cuce shi ko zai tsaye wannan shi shine abin da aka mata wahayi kaga ba karamin wahayi bane wannan sai sa aka ce mayu a cikin abin da aka yi wahayi malamai suka ce an tafsiri kaga fa'il al-amr ki jefa shi ki tago cikin teku waqzifihi fil yammi an yakzifihi fil wato cikin akwati kuma daga to idan kin yi wannan me zai faru fal al sahil asalin sa fi'il mudari ne sai lamun amr ta shiga sai ta hawwala sai ta daga fi'il mudari mudari ya zama ya zama fi'il al-amr fal yuntahi al-yammu bis kuma sai ya jefa shi can ko ya jefa shi da gaba to wannan al'amur din sai malamai suka yi sabani a kansa wadanda suka ce shi al'amur ne amma al-muradu bihi khabar labari ake bayarwa wato zahirin sa ili amri yake nuna wa amma hakikanin ma'anarsa labari yake ɗauke da shi ba umarni ake ga su ba waɗansu kuma suka ce a'a a ɗauki ijil al'amri a zahirinsa wato ubangiji ta'ala na umarni ga teku al'amrul kadari, wato umarni na kaddara Allah ya kaddara wa teku ya umarce shi hakan zai shine falyulkihi yamu bisa ya khudhu aduwwun li wa aduwwun la haka nan umarni ne na kaddara Allah ya umarci Fir'auna wanda shine makiyin Annabi Musa makiyin Allah shi zai tsinci wannan akwatin ko kuma shi za a farko akwatin a kai masa ya khudhu aduwwun li wa aduwwun la wannan duk bai da Allah ya riga ya tsara to anan gurin haka aya ta nuna wato Fir'auna ne zai tsinci wannan akwatin amma cikin suratul qasas an nuna iyalan gidansa ne suka dauka faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وتسيب فرعون إيالين جدا فرعون في سكة سوى النعقة وأن أنه يسجد liyakun lahum aduwwan wa hazana karshen al'amari abin da ke cikin akwatin nan shine annabi Musa zai kasance bakin adawa gare don dan suna kan addini ne na shirka da kafircin ubangiji su kuma zai zo yana kira zuwa da tauhidi kamar da dukkan annabawa su gabatar shi kan sannan zai zama abin damuwa da bakin ciki a kansu dan Allah zai tsora shi a kansu ya ba shi nasara a kansu a duwan wahala ahli fir'auna nan gurin iyalan gidan fir'auna in ma tarihi shi ko kuma su duka ko su kadai daga baya suka dauka suka je suka kai amma da yake littafin tarihi cikin rawa sun dauko ne sun kai musu waɗansu kuma suna a tare ake shi ya fara hango akwatin tun da ya hango akwatin yana matsayin sarki ko shugaba shi zai je da kanshi dauko zai umarni ne a dauko yasa sun sun faha ta bada labarin shi ya dauka wato ta hanyar umarni ya dauko masa suratul kasar ta bada labarin iyalan gidansa ne suka dauka dan suna zartar da umarnin ne wajen dauko an gane ko lokacin da aka dauko aka kawo wa qalat imra'atu fir'auna qurratu aynin li wa lak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidhu walada take ta wannan farin ciki na ne farin ciki kar ka take asa an yanfa'ana me yiwa zai amfane mu aw natakhiruhu walada ko mu rike shi a matsayin tatin da mu ko kuma kari akan dan mu mun taba haihuwa da domin akwai labarai da suke sa Fir'auna bai taba haihuwa ba to amma na dukkan su Isra'iliyat ne babu da tabbacin ya haihu ko bai haihu ba cikin haihuwa ko rashin haihuwa ta babu abin da zamu amfana da shi da akwai da Allah ya labarta mana ina ba ta fahimta li yakuna lahu azwan wa hazna in ya tabbata da taba haihuwa ba sai zan to yanzu ta tana ba shi shawaran su rike shi a matsayin da sai ta banni din sa su mai da shi dan idan kuma ya tabbata na da yaya sai zanto ana bukatan ƙari ne dan za ka mutum yana da yaya biyar shida bakwai goma amma da haka yana bukatan mai ƙari wani lokacin ma in aka masa bisharar haihuwa ɗa na goma sha biyu za ga ya wani farin cikin da bai taɓa yi ba lokacin da aka na ɗaya da na biyu da na uku haka ɗan adam shi ne wato auna ta sarrafa gwada ubangiji ta alaƙa wasu da ya tsoro na san me ake faru ba san me zai faru ba dan suna tattauna wannan ne a tsakanin su ba su san tanadin tanadin da Allah ya wa annabi Musa alaihi salam وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين sai zuciyar mahaifiyar annabi Musa alaihi salam ta waye da fari da babu komai a cikin sai tunanin danta ina wannan ta zaki ga ruwa ya tafi da shi ga can teku ya gangara ya bi ta gidan Fir'auna ina za a me zai faru zai yi rai ba zai rai ba to shi za a dawo min da shi to amma malamai suka ce ya tabbata ta yadda ubangiji ala zai dawo mata tafiya alƙawarin ta amma tunanin da take da tashin hankalinta mai zai samu dan kafin yazo zai zo da hannu ta ko guda biyu ko zai zo da hannu daya zai zo da kafa ko zai zo da kafa daya cewa za a dawo da shi dai wannan daban amma yanke zai dawo mai zai cikar da shi a hanya wannan ne abin da ke damun ta tunda sun Allah ya mutu alƙawari Allah ko zai cika alƙawari ina fata an fahimta tunda Allah da ya mata wahayi to wahayi ne na cikin mafarki ko kuma a'a wahayi ne na ilhama ko kuma a'a wahayi ne na turo mata mala'ika domin turawa mutum mala'ika baya nuna ya zama annabi ina fata an fahimta waɗansu malaman suka yi kokarin fassara wahayi anan cewa wahayi na mafarki dan jin tsoron kasance wahayi na mala'ika a ce to ai ta zama annabi yake ko su ce wahayi na ilhama dan jin tsoron kar a ce an turo wata mala'ika ne ya yi mata bishara a ce ta zama annabi shi kuma wahayi guda biyu akwai wahayin khas akwai wahayin am abinda annabi ke tabbata da shi shine wahayun am wahayi wanda ba a iyakance maka abinda za a yi wahayi a iya baka labarin komai a baka labarin wuta a baka labarin aljanna a yi maka umarni a yi maka hani a baka kissa da sauran al'amura ya zo mai wahayun am amma wahayin khas a ɗauki wani ɗan abu guda ɗaya a gutsura maka shi kaɗai aka sanar da shi banda shi kafin sa ko bayan sa ba za a sake maka ba kafin sa ba ta bai ba bayan sa kuma ba za a sake maka ba wannan da zai baka annabi ba dai dai kuma mutane ma sun samu irin wannan wahayi kamar da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya labari a turo mutum mala'ika amma bai cewa annabi bane ba na na bare mu annabi yake amma ubangiji ta'ala ya turo mata mala'ika jibril au haina ila arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya ta ganshi da mutum a gaban ta mala'ika jibril aka turo mata qalat inni a'udhu birrahmani min in kunta taqiya qala inna ma ana rasulu rabbiki yake ni da kada ne daga wurin ubangiji yanzu idan malaka jibril ya zo ce mata ni da ka dani daga wurin li aha balaki gulaman zakiya amma ba dai in ce ki umarni ki yani ba ba dai in ce ga sallah ga azumi ga zakka ga aikin nabi ga umra ga biyayya ga ba a li aha balaki gulaman zakiya ya zama wahayin am ko wahayin khas wahayin khas li aha balaki gulaman zakiya ke ban tattalin al'amarin da ya zo da shi ina ba ta kun fahimta kamar kuma yadda manzon Allah ke bada labarin wani bawan Allah ya kama hanya daga wani gari zai wani gari sai ubangiji ta ala turo musu mala'ika cikin tuffar dan adam ya sai ce ina zuwa yake gani da razani me za ka je yi zan je wurin wani ne dan uwa na zan ziyarce shi dan Allah ba komai ci abin da kake kenan wannan ziyara dan Allah dan ka sai dan ka faranta masa yace abin da kai kenan in ziyarce shi dan Allah da isa da zuwa yake to ni mala'ika ne Allah ya so mana in baka labarin ya gafarta maka wannan mutumin ya zama annabi ya zama annabi wato ko da yau wani ya yi rigima ya ce ga wani fihi ko wani ya bunƙasa ta yadda mala'ika jibril ya zo gidansa sai mu ce wahayin am ya muka ko wahayin sa khas ne masa ba wahayin am ba in ma ya tabbata ba sana wannan ba sai da nafi ba amma wai in mun kai makura mun yi tanazul dan mu tattauna da mutum mu jira in tattauna duk mu zubar da mukaman mu ce an yi ga ya zo gidansa don sai mu ce masa ne ina ba za mu bayyana Allah ganar da mu kuma cikin damuwa kenan aswa ba da Musa fariga in ka da ta gudu ubangiji ta Allah sauran irin da ta tona da ta fallasa shi da ta ce da nan ku dawo mun bi laula ala mun daure ta mun sa mata hakuri litakuna min al dan ta kasance cikin mu'mini wa qalat li ukhtihi tusbihi ubangiji ta ala ce sai ita mahaifiyar annabi Musa take da yar uwarsa usuhi ya sake bi shi baya ki ga me zai biyo baya al-qasdu shine tatabbu'u shay'i wan nazar ila ma'ali wato bibitar abu dan aga ya mako masa an gane ko fardadda ala atharihi ma qasasa fawajada abdan min ibadina atina rahmatan min indina qusihi bi shi baya ki ga me zai faru fa basurat bihi an junubin ita kuma ta zo wajen an tsinto yaro a cikin akwati daga cikin teku ana cewa ina za a kai ina za a kai daga nesa sai take hango shi haka amma tana kawar da kai to ma ba ta damu mai fike ciki ba dan kattar nuna kulawar ta da kyau kuma ta fallasa shi ita ma shine fa basurat bihi an junubin sai ta rinka leko shi daga nesa wa hum la ina fata mun fahimta wa harramna alaihim marada min qabl fa qala ha adullukum ala ahli baitin yasduna duk waɗannan ayoyi suna farki wato da aka kawo su akan billah billah anan gurin sai aka kankare su cikin su ba za mu je kan su amma dan kusanto da labarin sai mun kawo waɗansu daga cikin su a halin ubangiji ta ala ce da ita an yi ta fi kitabuti bige wannan a cikin akwati waqad faqahu fihi bil yammi karfe kuma su jefa wannan akwati cikin teku bal yulqihi al yammu bis sahili idan yato shi teku zai jeho da yaron bis sahili a gatti ya akuduhu aduwwul li wa aduwwul la abokin adawa na abokin adawa su zai sauke to ku lura da bama'ir da ke cikin wannan aya aliku da fihi damirin ne na kuma zuwa gawa annabi Musa alaihi salam faqad fihi fil yammi damiri anan a cikin faqad fihi fil yammi yana kuma zuwa gawa akwati kenan falyulqihi al-yammu bis falyulqihi shi ma ne ya'khudhuhu shi ma zamiri ne aduwwun li wa aduwwun lahu shi ma zamiri waɗansu malaman tafsirin sun yi kokarin rarrabe dama'ir din sai wani sashin dama'ir din na koma zuwa ga annabi Musa wani sashin kuma na koma zuwa ga akwati waɗansu suka ce gaba ɗayan dama'ir anan nan gurin suna koma ne zuwa ga annabi Musa dan ana magana ne akan akwati na don Allah da akwati in ba da annabi sallallahu alaihi wasallam har a ta ba akwati wani kariya da sauran su a <laughs> akwatin ya samu matsayin da ya samu ne saboda me annabi Musa da yake cikin sa in ba haka ba ba da bambanci da sauran akwatuna na duniya amma kasancewar annabi Musa na cikin shine wato dama sun gaba ɗaya suna komawa ne kan Allah ya ce wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa alqaitu alayka mahabbatan kuma na jefa maka mahabbatan soyayya da kauna alayka akan ka minni daga gare ni to ko dai ya zanto min ni din nan wato na sa maka kauna ta ina kaunar ka ko ya zanto wa alqaitu alayka mahabbatan na sa maka kaunar mutane min ni daga gare ni ne wannan sanya kauna din ko ya zanto duka biyu lalle idan ubangiji da Allah ya sa masa kauna a cikin zukatan mutane yana kauna ka ina fata an fahimta ubangiji ta Allah ya sanya wa annabi Musa kauna aka ce babu wanda zai gishi ba sai sai yana sanya cikin mutane ko waɗanda ba su yi imani shi ba kan sai sun rinka jin suna sanci a zuciya amma babu wanda za su tun da babban kasarin zamanin su fir'auna ya riga can gare dole ka yanke hulɗar jakadanci dole fir'auna ya yanke hulɗar jakadanci ko da abu kana son babin da kariya an gane ko shine walqaitu alaikum muhabbatan minni wa li tusna ala ayni mun tsara maka waɗannan hanyoyi da muka ce mahaifiyar ka jefa ka cikin akwati ta jefa akwatin cikin ruwa ruwa kuma ya wurgo shi abin nan ba dan koyo wa li tusna domin a sana'anta ka a tarbiyyance ka ala aini a kan ido na in Allah abinda yake da kan ido ma'ana karkashin kulawa ta da kiyayewa ta da kariya ta shi ne da malaman salaf ke fassara wannan aya wato duk da cewa ya tabbata ido sifa ne cikin sifofin ubangiji irin wanda ba wanda ya san kaifiyarsa sa sai Allah ba kwayar ido irin na mutane ba ba irin na dukkan halittu ba din sai Allah laisa kamithlihi shay wa huwa samiul basir amma ba da wannan ayar da malamin ke kafa hujja wajen tabbatar da wannan suna kafa hujja ne da hadisi hadisin dujal da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa dujal zai zo muku da awar annabta ba zai da awar ma ilahan ta kai ce ubangiji yace amma fa ido ɗaya gare ki wai sai inna rabbakum laysa bi'awa ubangijin ko ba mai ido daya bane ba to da wannan hadisin malaman salaf suke kafa hujja dangane da tabbatuwar ubangiji subhanahu wataala da idanu irin wanda suka dace da kamala wato kuskuren da muke shi ne idan mun ga Allah ya kubanta kansa da wata sifa sai mu kalli kanmu sai mu dauka irin ta mu yake nufi sai mu ga ai ba zai yi ba ya siffanta da sifar halittu sai mu rushe mu ce to babu da wannan shine kuskure kuskure ne lokacin da duk Allah ya ambace ta sifa kai tunanin taka tunanin taka din nan kuskure ne wato abinda za ka ɗauka lalle ubangiji yana da wannan sifa amma yaya wannan sifar take yaya siffantuwar Allah da ita babu wanda ya sani sai Allah ta amma dole in yi imani tun da yake yana da akwai amma irin ta wace irin ta wani irin ta wani ko alama domin laysa ka mithlihi shay'un huwa as-sami'u basir wa ne kullum lahu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samiyya waɗannan ayoyi guda uku da wannan cikin wato ainihin laysa kamithlihi sai cikin sura sura da kuma wato ainihin um, um, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad cikin suratu uh, al-ikhlas da kuma hal ta'lamu lahu samiyya wato ainihin cikin suratu uh, maryam su suke nuna karkakuwar Allah daga dukkan wata sifar da suka dan adam in ka ji ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambaci wata sifa da ya jingina ma kansa ita ko da sunan su yayi daidai da sifa irin wanda halittu na iya wasu samuta to ta Allah din daban yadda ta dace da girmansa da buwayensa da kasaitarsa ta dan adam kuma daban irin dacewarsa da rauninsa da gajiyawarsa da kasancewarsa mai farko mai kyau. ina ba ta amfani duk kowane sifa ta Allah za ku dora ta ne akan su kai laisa ka mislihi sai un wa huwa samiul wannan ita ce matafiya ta ahlus suna wal ba sahabban annabi tabi'ai da tabi'ut tabi'in da haka aka tambaye imam malik cewa Allah ya ba da labarin ya daidaita akan arshi menene daidaita sai sunan ne kuskura daidaita mun san meye daidaita da an ce daidaita amma ya ya ya daidaita to wannan ba mu sani ba kowa ya jahilci wannan amma dole mu da gaskiya ya daidaita kai irin yadda ya faɗa mu zo muna tambayar ya ya daidaitan Allah kake wannan kuma tambayar ita kanta bid'a to da haka Allah yana da ilimi amma ya ya siffantun Allah da ilimin sa shi biyo kansa sani amma dole mu ba da gaskiya yana da ilimi Allah yana bi yana gani dole mu ba da gaskiya yana bi yana gani amma yaya jinsa yake yaya ganin yake wannan shi biyo kansa sani Allah ya dire ka akan al'arfi dole mu ba da gaskiya ya dire ka akan al'arfi amma ya ya daidaita su suke sai biyo kansa sani ubangiji ta Allah ya tabbatar kanta hannaye yace bale ba mu mabusu ta sani yunfiku kaifa yata hannaye su guda biyu ne yana fada arziki da su ga wanda ya dama irin yadda ya ya yaya ya su suke ba mu sani ba irin na wani irin na wani ne a a don laifin ka miki ne ko in huwa ba ya ya suke ba mu sani ba ke biyo kansa sani amma ya ce bal yadahu gubu su sani ya ce da iblis ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta an kunta min al-alim ya ba da labarin haka mun ba da gaskiya haka ji yake haka gani yake haka ilimi yake haka kudura take haka daidaituwa take akan al'adu haka sauka take zuwa ga zuwa ga sama zuwa ga saman duniya idan ɗaya daga cikin dare bisa uku na karshe ya zo haka dukkan abin da Allah bayar da labari ko manzo Allah bayar da labari cikin hadisi ingantattu kuskure ne kai tawo da kace ba haka ake nufi kaza ake nufi dan idan ka ce kaza ake nufi din nan ba haka ake nufi ba kuskure bai kai na farko ka ce ba haka ake nufi ba na biyu kuma sai kai da awara din da kake nufi si Allah ya tabbatar da wani abu kai take ba kai kiri ba da san zuciyarka da ganin damarka da hancinka kuma sai ka kawo wani wanda ba shi ya tabbatar ba kace shi yake nufi kuma da san zuciyarka da ganin damarka da jahilcinka ina fatan kana fahimta da haka lokacin da Imam Malik ya kai fa sawaki al-istiwa ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah wannan ita ka'ida cikin komai ba wata cikin al-istiwa za ka dauki wannan ka'idar ta Imam Malik لا تدوك في استوائي تدوك في دكة صفوف الله أنت الله تعالى بصير كيف هو بصير البصر معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة حتى أنت الله تعالى عليم كيف علمه؟ العلم معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وهكذا اليدان وهكذا العينان وهكذا النزول وهكذا وهكذا وهكذا جميع صفات الله تعالى السابقة في كتابه أو في سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ina fata mun dauke wannan ka'idar in an dauke wannan ka'idar za a huta amma idan ka koma wata ka'ida daban wallahi sai mutum ya buga ka na farko sai ka sai ka rufe ka ce ba haka ake nufi ba cewa ba haka ake nufi ba da awaci sai ka kawo gudu da suke ba haka ake nufi ba to lokacin sai ka koma hankali dan idan mun ce ka ga wannan ba hujja bace hankali ne ka kawo dan idan mun ce ka za ka mun kwatanta shi da kaza kenan yanzu wannan ba hujja bace hankali ne ka kawo in wani wanda ya fita hankali ya zo shi ma sai ya rufe na shi shi ma wanda ya fita hankali ya zo sai ya rufe na shi ma wanda ya fita hankali ya zo sai ya rufe na shi yasa waɗanda suka nutsa a cikin falsafa wasa da hankali wajen tabbatar da abin da ya shafi tauhidi sakamakon da suke fita da shi suke kore Allah gaba ɗaya suke babu amma lokacin da suke faɗin hakan ba su sani ba suke baya dama baya hauni baya sama baya ƙasa baya ciki baya waje baya hada da duniya baya rabu da duniya baya kaza baya kaza kai sai ka kuma kun da zaka ji ne babu Allah da baka ba amma lokacin da kika hada gani suke tauhidi suke an kai matsala har na biyu wani malami wanda ake ana izra da malantarsa a Najeriya ana ɗaukar babban malami ne wai na cewa har su kansu ahlus sunna ma bid'a suka dan tauhidi wa yake musu akwai tauhid rububiyya akwai uluhiyya akwai al-asma wa sifat ai babu wannan ai bid'a ne kansu tauhidi wannan ma bid'a ba su ta ba ubangiji ta ala ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya Allah ce huwa al-hayy la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisin lahu ad-din alhamdulillahi rabbil alamin ayoyi guda biyu daya cikin suratul maryam daya kuma cikin suratul ghafir ko cikin suratul mu'min dukkanin su daga cikin mawdu'in qur'ani sun kunshi bangarorin tauhidi guda uku da yake rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma ya zama tauhidin rububiyya ke wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardi bal rabbu samawati wal ya zama tauhidin uluhiyya ke tauhidin ibada ka bauta masa wasabir li ibadatihi dukkan ko wannan sai ku hal ta'alahu lahu samiya shin ka san tafaranta ya zama ka tace ne fi babil asma'i kenan dan ba da tafara ba da kini ba da kana kaga aya ɗaya ta tsaye haka da yake huwal hayyu ba zama to gidan asma'i wa kubaba huwal hayyu kenan la ilaha illa ba ba ibada mukhlisin lahu din sai ce alhamdulillahi rabbil alamin kamar gobiyan ka to kaga nan gurin amma mutum idan ya samu mutane ya kara su waɗanda ba za su iya tambaye shi ba za su iya masa suna masa kara sai dauka cewa ya san makara ai ƙarya ne ƙarya ne ko ba shi aure guda biyu su tabbatar aure guda biyu ba a naka aure guda ko ina da Allah gane da mu Allah wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna'a ala ayni tusna'a wato domin a tarbiyyance ka ko a kera ta ala aini da kashin kulawa ka a tarbiyyance ka tun daga haihuwarka zuwa ka cikin akwati duk kulawa ne yake da kai ana ba ka kare da kansa har zuwa zo ne ya tsinta akwati yana kokarin ya kaza matan ce qurratu aynin li wa laka la tafsuluhu duk kulawa a asa an auna ta nattakhidhu wa ladan wa hum la wani tun lokacin uwarka ta zo tana bin kadin ya kake ciki wa kadin da uku ta yi kosiyi duk kulawa wani litusna ala ainihi a taro kuma a zo a ta bayar da kai ga masu shayarwa su ki karɓan nonon ka ki karɓan nonon su karshe sai an zo da mahaifiyar ka duk wannan kulawar musu zai wani ta an gane ku wa harramna alaihi al-marada min qawl fa qalat هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تهزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون دقلنا من كسنا على علميات الكتاب In تمشي أختك fa taqulu hal adullukum ala man yakfulu in tamhi din nan yayin da yar uwarka take tafiya fa taqulu take cewa hal adullukum ala ahli baiti mutumin shayarwa min kafin فقالت sai ƴar uwarta da ta ga aka ana neman wa zai rene shi wa zai ga dashi take hal adullukum ala ahli baitin yaktudunahu wa shin kuna son in nuna muku mutanen wani gida da za su raina muku shi kuma za su kula da shi za su yi masa nasiha za su yi ikhlasi wajen rike shi ba za su cuce shi ba ba za su zalunce shi ba kamar nan gurin hal adullukum ala man yakfuru shin kuna son in nuna muku wanda zai karbe shi wanda da zai karba haramna alaihi marabi'a nan gurin ba wai tahrim na shari'a ba tahrim na lugar larabci a larabci akan ce haramahu kaza ma'ana ya hana shi yin rage an gane ko ba wai haramci na shari'a ba an gane ko wato sai ta tallata musu cewa kuna so in kai shi gurin wanda za su neme shi Allah ce faraja anaka ila ummika sai muka dawo da kai zuwa ga mahaifiyarka kai ta karra ainuha wala ta kai ta karra ainuha ta karra daga alqarar ne domin idanun ta sana tsuri guda domin wanda hankalin ke kwance za ga idanunsa na tsaye wuri guda amma wanda yake cikin tashin hankali fa sai ya zare ido ya kalli dama ya kalli hagu kaga la ta karra ainuhu daga alqarar ne waɗansu kuma suka ce daga alqarru ne alqarru kuma shine albardu a larabci akan ce alqarru ana nufin albard kai ta karra ainuha domin idanun mahaifiyarka su yi sanyi abinda ake nufi da sanyi ido farin ciki larabawa sun ɗauki wannan ma'ana ne saboda idan mutum na cikin farin ciki farin ciki mai yawa har kwalla na fitowa har hawaye na fitowa daga idan, to irin irin hawaye dake fitowa daga ido lokacin da ake cikin farin ciki sanyi ke kamar yadda hawaye da ke fitowa idan ana cikin bakin ciki da damuwa shi kuma zafi ne ke da haka sai yawa mutum addu'a sun su ce akarra Allahu ainaka suna nufin Allah ya sanya ya maka idanunka abin nufi Allah ya sanya maka bi farin ciki da walwala irin farin ciki da walwalan da zaka fitar da hawaye masu sanyi kamar idan suka ce azkana Allahu ainaka Allah za mu abin da suke nufi ka samu kanka cikin bakin ciki da tasko da wahala irin bakin cikin da zai saka hawaye masu dumi ko zafi kai ta karra ainuha domin wato ainihin idanunta sai sanyi ta samu kanta cikin farin ciki wala ta hazan ba za ta yi bakin ciki duk Allah na faɗa annan Musa wannan bayan ya riga ya girma bayan ya riga ya munyanta wa qatalta nafsa kuma ai ka kace rai a lokacin da kake zaune a gidan Fir'auna fa ka min al-ghammi sai muka tsamar da kai daga cikin bakin ciki wa ka futuna mun jarrabe ka jarraba daban-daban wannan idan mun dauke futun a matsayin jam'i kenan dan waɗansu malamai haka suka ce futun jam'i ne ko kuma jam'ul jam'i domin fitna fitna ɗaya kenan al fitanu fitintunu futun sai zanto jam'ul jam'i ke wato jam'in fitan ke waɗansu malamai suka ce a'a wa fatanna ka futuna futun din nan mazarin kalma ne mun jarrabe ka iyakacin jarraba sai zanto kamar shukur wato shi ma wato mazari ne na shakara yasu ina fata an fahimta wato a futun sai zanto fatana yasin wato shi ma mazari ne na wannan kalmar din kamar su la latar da yawma kuburan wahidan wad'u suburan katira shi ma subur sai zanto masdari kenan ala wazna fa'ul dukkanin su wa fito. fatuna falabista sinina fi ahli madiyana ta zauna waɗansu shekaru a cikin mutanen madiyana sun maji ita ala kadarin sannan ka dawo garin masar ala kadarin bisa ga kaddarawar mu inji ubangiji mun tsara haka mun kaddara haka fasaran abin kawai take faruwa ya musa ya kai musa wasana'tuka li nafsi sai na zaɓe ka don kaina ka zama ɗaya daga cikin manzanni na ina in nistafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kun min shakirin na zabe ka na tato ka na zabo ka cikin mutane na fifita ka akan mutanen zamanin ka bi risalati wa bi kalami na ba ka manzanci kuma na yi magana da kai da haka fa khudh ma ataituka wa kun min shakirin karba abin da nake baka na wahayi da umarni da hali kuma ka kasance cikin masu godiya shine wasfana tuka na zabe ka nafsi don kaina ma'ana da ka zama manzo cikin manzanni idhab anta wa akuka bi ayati ku tafi kai da dan uwanka bi ayati da ayoyina da na baku ayoyi anan gurin sune mu'jizozi da ubangiji subhanahu wa ta'ala ga annabi Musa har guda tara wala kad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani isra'ila idza wala taniya fi dhikri haka ne ku. wala kada ku gajiya fi zikiri wajen tunani ko wajen ambatona lafazin wala daga wana yani daidai da wa'ada ya idu wana yani wanan alwana wato ainihin rauni ko gajiyawa misaqil idza sabihatu ala alwana asar gubaran bil kadid al alwana wato rauni wala niya kada ku rauni wala tad'u kenan kar ku gajiya fi zikiri wajen zikirina da ambatona an gane ko eh idha ba ila ina idha ba ila fir'aun innahu tagha wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha idhaba ila fir'auna ku tafi ku biyu zuwa ga fir'auna innahu tagha lalle fir'auna ya shi shige ya kitare ya karu ubangiji faqula lahu qawlan layyina amma ku faɗa masa zance wanda yake mai laushi magana mai daɗin ji wanda idan Allah ya so shi da shirya zai shiryu in ma bai shiryu ba dukkan wanda ya ji abin da suka faɗa masa zai ba da shaida cewa ba ku yi masa rashin kunya ba ba ku ci mutuncinsa ba ba ku wulakanta shi ba gaskiya kuka isar masa wanda aka yi muku wahayi daga wajen ubangiji fa Na lahu qawlan layyinan la'allahu wato domin ya tazakkara ya dauki wa'azi aw ko don ya ji tsoron ubangiji ta'ala waɗansu malamai suka ce la'allahu mai yiwa ya tazakkaru wato ainihin zai ɗauki wa'azi au ya sha ko kuma ya tsoron ubangiji to idan aka ɗauki la'alla akan babinta wanda tufidu tawakko, wanda tawakko shi ne tsammani tsammani ko akwai wani nau'i na taraddudi a ciki sai zan to tsammani din daga bangaren ka kai annabi Musa dan uwanka Haruna wato ku yi masa wa'azi kuna masu tsammanin ya tazakkaru zai ɗauki wa'azi au ya sha ko tsoron ubangiji Sanda ba ku da tabbas ko annabawa ne ba ku san gaibu ba amma a bangaren ubangiji ko ai babu ta tsammani domin tsammani taraddudi da rashin tabbas akwai shi a cikin tsammani yasa shi ko ubangiji ko yalwataccen ilimin sa yasa baya jahilta dukkanin al'amura waɗanda suka faru ko masu faruwa ko wanda za su faru a nan gaba in zai yi imani Allah ya sani in ba zai yi ba Allah ya sani amma su ko su bi da aka tura ba su tabbatun zai imani ko ba zai ba dan ba sa sani sai abin da Allah ya musu wahayi zuwa gare su sai sa waɗanda suke fassara la Allah a matsayin lamu ta'alili kenan ai li yatazakkara domin ya dauki wa'azi aw yakhsha ko kuma ya ji tsoron ubangiji kar me nisa da yawa wajen mafatan nasu suna akwai hadisi da malaman tafsiri suke kawo Allah ya kira shi da suna hadisul futul hadisin Abdullahi dan abba wanda ya labarta shi da ɗaya daga cikin almajiransa hadisi ne mai tsawon gaske a littafi wanda yake matsakaici ba mai kananan takardu da yawa ba ba ko mai manya ba sannan ba mai rubutu kanana da yawa ba ba ko mai gwaragwadon rubutu matsakaicin littafi Allah kalla hadisin zai kai shafi 20 da wani abu hadisul futur Abdullah dan Abbas ya zauna yake labarta wani yace da Allah ya ce da annan Musa fatan naka fituna ka san irin jarrabawar da ya masa yace gaskiya ban sani yace to jarrabawa ta farko lokacin da aka haife shi an haife shi a daidai shekarar da Fir'auna yana yanka jarirai kaga wannan ba karamin jarrabawa ba a haife ka a wannan lokacin amma sai ubangiji ta Allah ya wahayi zuwa ga mahaifiyarsa ta dauke shi ta jefa cikin akwati ta sa a cikin teku kaza da kaza daga nan gurin bayan an riga akwati ya tafi sai kuma akwati ya fada gidan Fir'auna hannun Fir'auna makiyinsa kaga wannan ma jarraba ba bayan nan gurin aka rasa wanda za ta rene shi kaga wanda za ta ba shi nono ya sha wannan ma jarraba ba daga nan gurin ya zo ya girma ya yi kaza ya yi kaza ya je kisan kai ya zo yana jin tsoro fa sarjamin haka ifan ya tarakkab kaga wannan ma jarraba ne جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى عند الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين هذا دول نجربه daga nan wurin ya je ya sauka a garin madaina bai san kowa bai san komai ba ga kishirwa ga talauci ga yunwa sai kuma ya je ya samu mutane ga shi wannan madar bawaci ya samu yar gidan tana son shi wannan madar bawaci kaza kaza ya yi ta kawo masa kissar da ta shafi annan Musa kan daga farkon kissa har karshen ta to abin da ke faruwa shine da yawa daga cikin abin da ke cikin hadisul kutub din nan akwai wanda fassara ne na ayoyin alqur'ani tabbas ayoyin qur'ani sun tabbatar akwai kuma da yawa daga ciki wanda yake waɗansu hadisai ingantattu daga manzon Allah sun tabbatar amma akwai al'amurra masu tarin yawa wanda Isra'iliya ke sa al-Imam Ibn Kathir da ya kawo shi yake cewa a gaskiya wannan hadisi da wannan tsawo na farko dai mawqufi ne Abdullah da Abbas shi kadai ta kawo kayan sa bai ce manzon Allah ya faɗa masa yake to bisa ga zato mai rinjaye wannan yana daga cikin abin da sahabbai suka rika ruwaitowa daga wato isra'iliya cikin abin da suke amfani da su wajen fassara alqur'ani cikin abin da babu halarci ko haramci dai kenan haka yake cewa babban malamin mu abul hajjaj al-mizzi ya tabbatar mana cewa wannan isra'iliyar din bai tabbata ba cewa wato hadisi ne zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam mawqufi ne riwaya ce amma hadisi yana nan zaka ga ana karanta shi nan tafsiri yanzu inda zamu karanta shi karshen ta sai mu bukaci ya darasin yau da darasi ne zuwa ga bukari hadisi kutun ba shi kadai saboda tsawo ne da shi dogo ne shi kwarai da ibn jarir tabari ya rawaito cikin littafin tafsirin sa da ibn abi hatim da imam an-nasa'i a cikin as-sunan al-kubra da kuma cikin kitabus sunan tafsiri amma kamar dai da muka faɗa manyan nuqat cikin malaman hadisi wanda suke tasewa tsakanin tsakuwa da kwaya dangane da abin da ya ga eh, eh, inganta na waya irin su al-Imam mizzi irin su al-Imam Ibn Kathir da waɗansu makamantan sun da ifanta hadis na fito dan haka ma kuka ji ban kawo su ba kawai na faɗa ne yanzu dan faɗakarwa ba dan in kawo abin da ya hadisi ya tabbata kai wani lokaci hadisi ne da ifi baya da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauran bangarorin da suke cikin wanda suke ayar qur'ani ta tabbatar ba mu bukatar hadisin ya zo a irin wannan yanayin da sidar da yazo tun da daga qur'ani ya tabbatar da shi sauran bangarori da hadisi ingantattu suka zo malamin suka ce sahihi ginan an da'i idan an riga an samu sahihi idan mu da da'ifi sauran al'amuran da aya ba ta tabbatar ba hadisi ingantacce bai tabbatar ba sai mu dauke shi a cikin babin Isra'iliya ne ba za mu dauke shi mu kafa hujjar dan yana daga cikin abin da hadisin fito ne kun sadin wato baiwa baiwa annabi Musa tsakanin um, garwashin Musa da zinari wanne zai zaba wanne zai zaba dan yana da tsohon hadisin ina fata an fahimta da haka a nan gurin sai ne mana fassara biyu wajen fitan naka fituna ko dai mu ce fitunan masdari ne ko kuma fitunan kuma jami'i ne na me na fitina ubangiji ta ala ce da su izhaba ila fir'auna innahu tagha fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku je wajen fir'auna ku faɗa masa zance mai daɗi kuma shi mai yiwa ya natsu a mai yiwa dauki wa'azi ko kuma tsoron ubangiji yatadhakkaru aw yakhsha wato abinda ke sa dan adam ya shiryu ɗaya ne daga cikin biyu kowanne aka samu wato yakan tabbatar da shirya ga dan adam amma samuwar su biyan shine ake samun kamala shirya na farko at-tazakkur tazakkur yana faruwa ne cikin ni'imomin ubangiji wanda tuna su zai saka sare na biyu alkhashiya alkhashiya tana faruwa ne dangane da wato tunani cikin ababen da Allah ya tanadi na azaba wanda jin tsoron azabar shi na sa dan adam ya bar wani abin da yake yi na sa to dan saboda haka sai ubangiji ya hada abu guda biyu la'allahu yatazakkaru aw yakhsha tazakkur shine ya tuna ni'imomin ubangiji a sai wannan ya jashi zuwa ga saran aljanna ya tashi ne tuna azabar ubangiji sai wannan ya tashi zuwa ga neman ya zai ya tsere daga azabar ubangiji din shine da Allah ya tazakar aw ya qala rabbana innana nakhafu an yafruḍa alaina aw an yadhba qala sai suka ce rabbana ya ubangiji innana nakhafu an yafruḍa alaina mu muna jin tsoron fir'auna zai ketare iyaka game da mu in muka je za mu masa wa'azi ina nan take sa a kama mu ko a daure mu ko a kashe mu ko dukkan wani abu da zai yi sun faɗa haka ne bisa ga khibra da suke da ita na cewa fir'auna fa ba mai iya faɗa masa abin da ba shi ransa yake so ba aw an yatgha ko kuma zai ƙetare iyakar ubangiji an ya furta al-ifrat shine al-israf ƙetare iyaka haka kuma at-tagawa shi ma dai mujawara sun haddi kenan an gane ku, qala la takhafa sai ubangiji ta'ala ce da su la takhafa kar ku ji tsoro innani ma'akuma ni ina tare da ku asma'u wa ara asma'u ina jin abin da ke gudana na me kuka ce wata ansa zai baku wa ara sannan kuma ina ganin wani mataki zai ce ya dauka akan kuwa aikace cewa innani ma'akuma lalle ina tare da ku wato tarayya ta ji da gani kamar yadda ta asma'u wa ara da kuma tarayya ta kariya da tsari tunda ubangiji ta'ala yana tare da manzanninsa ta fuskar taimakon su kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna allaha la aziz wato ma'iyyar ubangiji ta fuskar ji da gani ta fuskar ilimi na me suke ciki ya sani sannan ma'iyya ta fuskar tsaro da kariya da taimako ita yake nufi anan ba wai ma'iyyar zati ga na ga naku suna gogayya da juna ba ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira ubangiji ya fi karfin zatin sai ta kudo da zatuka na halittunsa subhanahu ta'ala an gane ko shine ma'ana inna ma kuma asma'u wa fatiya ku ka karanta wannan na'am قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى وأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى التي فأتياه مجيمة فقولا فتيد سي إنا رسول ربك مدنم من ظنين قدا بين أبنجدنك دهك فأرسل معنا بني إسرائيل turo bani isra'ilawa tare da mu ka sake su ka daina azabtar da su ka daina bautar da su wala tu'azibuhum daga yau karka kare musu ukuba karka kare musu azaba qad ji'inaka bi ayatin min rabbik hakika mun zo maka da aya daga wajen ubangijinka sun ce aya suna nufin jinsi ta hata hu anwa dan aya da suka zo ita ba ɗaya bace ba ayoyi ne guda tara wanda kada na Musa tisa ayatin bayyinatin sannan fi tisa ayatin ila fir'auna wa qaumihi innahum kanu qauman fasiqin dan haka kaga wato ayar ba ɗaya bace ba amma sai aka ambace ta da siga ta mafuradi dan saboda nuna ne lidilalati alal jins jinsi kuwa wato kaga karkashin sa akwai ne nau'ika kamar ka ce hakika na zo maka da dan mutum kana nufin guda daya karkashin sa akwai ne adadi da yawa akwai dogaye akwai gajeru akwai fararen fata akwai bakaken fata akwai masu kuɗi akwai talakawa jinsi ne fi dan adam amma karkashin sa akwai ne nau'ika inna kalji ina ka bi ayatin min rabbik ba wai aya ɗaya sai kawo mata ba ayoyi daga wajen ubangiji wassalamu ala man ittaba al-huda amincin Allah yana tabbata ne kadai kan waɗanda suka bi shari'a anan gurin kenan wato ba su yi masa sallama irin wadda musulmi ke wa musulmi ba sai suka yi masa sallama wadda in ta dace da shi ya dace ya same ta in ba ta dace da shi ba ta wuce shi zuwa ga wanda ya samu shiriya wato irin sallamar da manzon Allah yawa wato irakal azimur rum kenan lokacin da manzon Allah ya rubuta masa takarda sarkin rumawa yake cewa daga Muhammad ibn Abdullah zuwa ga irakal azimur rum salamun ala man ittaba al-huda aka yi fara buɗe masa wasiƙa sallallahu alaihi wasallam wato aminci ya tabbata kan wanda ya bi shiriya wato ba daidai bane in za ka wa musulmi a wasiƙa ta rubuta masa wannan da yadda masa ka gana tuhumar imanin sa amma in ka ji da imanin mutum za ka masa sallama da kai assalamu alaikum wa rahmatullah wanda shi ne gaisuwa wanda aka shar'anta mana mu musulmi da aka ce da wa salamu ala man tabi'a anan gurin haka aka ce fatiha fa qula inna rasula rabbika amma a can gurin sai aka ce fatiha fa qula inna rasulu rabbika inna rasulu rabbika cikin suratu cikin um, suratu shu'ara kenan ai inna rasulu rabbil alamin fa qula inna rasulu rabbil alamin an arsil ma'ana Isra'il. بني إسرائيل قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين إلى آخر الآية to anan gurin an ce rasula rabbika manzanni guda biyu a can gurin an ce rasulu rabbil alamin manzo an ce inna rasulu rabbil alamin mu manzo ne na ubangiji to ya za a yi su ce mu kuma su ce manzo ɗaya lalle abin da ke cikin ta ha inna rasula rabbika kaga rasula alif tasniya ne ne guda biyu na ubangijinka amma cikin suratul shu'ara sai aka nuna manzan guda ɗaya ne to sirrin abin ne kalmar rasul a yadda take wato mazari ne shi ku ka'idan masdari idan aka idan aka siffanta wani abu da shi to za a yi masa abu guda biyu za a yi masa abu na farko at-tazkir kalmar za ta zama muzakkara ba za ta zama muannasa ba abu na biyu al-ifrad wato kalmar kuma za ta zama mufrada ba za a yi tasniyanta ko jam'i ba ka'idan masdari kenan a larabci idza nukira to shikenan za a yi masa wato ainihin ifradi sannan kuma za a yi masa wato ainihin abin nan kamar yadda muka faɗa shi ne sa can gula aka ce rasulur rabbil alamin nan kuma rasula rabbil alamin wato anan an ce rasu rabbil alamin saboda ya halatta a yi tasmiya din amma a asalin larabcin shi ne zo akan mafarki kamar yadda zo cikin surti shuara sai zanto nau'an ta zance ne ubangiji yake anan ce kaza a can ce kaza kuma dukkan kissa guda ɗaya amma dan a samar maka wato kalmomi da za ka yi amfani da su sannan kowane wuri idan ka gaba diddigi a cikin alkur'ani irin inda hakan take faruwa sai ka samu akwai waɗansu hikimomi irin wanda babu a wani wuri sai da kissa ɗaya ta mai cikin alkur'ani to biyu so uku so hudu so biyar wani lokacin sama da haka to a ko ina sai ka samu akwai wata kalma da ake da ita akan wurin wanda babu ita nan wato ba za ka samu dai takarar fi kaɗai ba sai ka samu akwai wani canjin yanayi wanda idan mutum ya nazari zai iya samu a shine fa arsil ma'ana bani isra'ila wala ta'zimhum qad ka bi hakim rabbika wa salamu ala man tabal huda sai Allah inna qad uhiya ilayna annal azaba ala man kazzaba wa tawalla قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم مهدا قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يذل ربي ولا يذل ubangiji ya ci gaba da bada labari suka ce inna qad uhiya ilaina al azaba ala man kadaba wa tawalla inna lalle mu qad uhiya ilaina an yi wahayi zuwa gare mu wato annabi Musa dan uwansa Haruna suke wannan magana wahayin da aka yi mana yin shine al azaba lalle azabar ubangiji tana tabbata ne ala man kadaba akan dukkan mutumin da ya karyata wahayin Allah wa tawalla ya kuma juya baya bai karbi wahayin da aka yi masa hannu biyu ba kana sai fir'auna yake da su fa man kuma ya musa to kai annabi musa da mun haruna ko kuma wannan ubangijin ku fa man rabbu kuma wato irin tambaya nan ta kafarsa girman kai da ji da dabaruki ya san da ubangijin fa amma da gangan yake irin tajahulul arif wato mutum ya san abu ya nuna bai sani ba dan ya wadar da hankalin masu saurare dan lokacin da wato ya faɗi rashin kunya da duk ya faɗa yake cewa da annabi Musa inni la zunnuka ya Musa masrura annabi Musa ce laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi fa'il kai fir'auna ka san ba wanda ya saukar da waɗannan ayoyi sai ubangijin halittu ubangijin sama ubangijin kasa kuma ya saukar da su ne dan su zanto basa'ir hujjoji fir'auna bai ce ban sani ba sai ya shiru kaga ya nuna yi to amma nan wasu kisa kamar rabu kuma kamar da yake ma rabbul alamin wannan kuma ubangijin halittu faman kuma ya musa kai annabi musa kai da kuma kai dan uwanka wane ne ubangijinku قال سي أن موسى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ubangijin mu shine wanda ya bayo kowane halitta halittarsa sun mahada sannan kuma ya shirya da kowace halitta wajen kulle sai in kalka. ya baiwa kowane irin abu halittarsa malamai na mata fassara daban-daban Mafi ya shaharan fassara guda biyu fassara ta farko duka sai a'ta kullu shay'in khalqahu ya baiwa kowane abu halittarsa abin nufi kowane jinsi na dan kowane jinsi da aka halitta namiji sai da aka halitta masa irin sa mace cikin mutane cikin dabbobi cikin tsuntsaye cikin kowane irin wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون kowane irin halitta an halitta masa irinsa mutum ta mace haka cikin dukkan halittu gaba ɗaya wanda wasu malaman suka ce a ta sai shay'in khalqahu ya baiwa kowane halitta sifar da ta dace yanayin da ya dace an gane ko dan adam da aka yi shi aka yi masa hannaye aka yi masa kafafuwa aka yi shi zanto mai bayani mai zance mai magana a ji dan dan adam yana daga cikin khasiyya dinsa da ta bambanta shi da sauran wato halittu wanda ba shi ba shine khasiyya ta bayani الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان haka da yace allazi allama bil qalam sai ce mai allama al insana ma lam ya'lam allama bil qalam Allah ya koyar da yadda ake amfani da alkalami wa ya koyar kamar mai tambaya ya tambaya wa aka koya wa amfani da alkalami din sai ce allama al insana ma lam ya'lam ya koyar da dan adam abin da bai sani ba wa allama kama lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima duk cikin halittu ba mai bayani irin da dan adam sannan duk cikin halittu ba mai daukan alkalami ya zana ya faɗi bukatarsa irin da dan adam wannan khasiyya ce da Allah ya wa dan adam to dan saboda haka kaga a fa kullu in khalqahu kowani halitta an baka abin da ya dace da shi shine ibnu qayyim ke faɗin hikimomin ubangiji yace da aka yi raƙumi da da aka yi raƙumi da dogon wuya sai kasance an masa dogayen kafa domin da an yi masa gajeren kafa ko irin na rago da an ji ko ba haka ba sannan da aka yi shi da dogayen kafafu da an yi masa gajeren wuya irin na rago da in zai sha ruwa sai ya yi adon gure amma sai aka masa dogayen wuya aka masa kuma dogon ko wanda za su dace da sannan idan ka kalli halittan dan adam babu abu mai saurin halitta a cikin eh, mai saurin tasirantuwa da bako iri ido to sai kasance duk cikin halitta ba wanda kake saurin sarrafa ta iri ido yanzu yanzu nan wani abu zai taho amma kafin ya kawo karin ku idan saboda saurin sarrafawa da aka maka wani murfi wanda ka rufe lokacin da kake so ka buɗe lokacin da kake so sannan aka zagaye shi da wani irin gashi gashi wanda idan kula ta zo kamar magana su ne na kula kafin kula ta faɗa cikin idan ka sai kasance wannan abin ya danke ta sai kawai ka cire da dake sai zan to magana in sun tara kura ne da datti da dukkan wani rana abu wanda ba zai amfane ka sannan kuma sai aka yi ido dan aka yi masa wani kwalmi da ramuka inda ba a yi masa kwalmi da ramuka ba da cikin sannan kuma sai aka yi ke kalli gaba da an yi maka kaya idan dama a inda kullun dama yake idan hagu inda sai mutum ya rika tafiyar kaguwa ke amma sai aka maka shi inda ya dace a ta kullu sai in khalqahu thumma hada fatar kunne sai aka samu ka wani abu girin girtsi sauran sassanin jikinka daga inda fata da tsoka take sai inda kashi yake idan an sa kashi auren zaka ci idan an sa fata kuma da nama kadai babu wani abu na kashi to kuma nan wurin iska zai dinga kada maka ne idan kana tafiya ko ba haka ba sai aka wani ne girin girin girtsi wanda yake gaci idan ka kyale shi kadai iska ba zai kada shi ba amma in kana son kuma sai ka tunkura shi kai amma da ka take shi kamar wani sufurin ne sai saboda idan ka zo wajen kwanciya karka wahala da yawa kare yi laushi da yawa kare yi tauri da yawa aka yi ta zana irin waɗannan bangarori a cikin halittar dan adam da cikin halittar dabbobi abin gwanin bankai a ta kullu sai in khalqahu kenan kowane irin abu ubangiji ta ala ba ko dan waɗansu malaman suna ƙara fassara ta uku su ce abinda ake nufi da a ta kullu sai in ko kowane irin abu an bashi shi halitta sa ma'ana an kowane irin abu da ka halitta sai aka bashi amfanin sa wanda shi kadai ke yi sauran bai ba sa wannan amfani da hannu zaka bayar ka karba in zaka ka da kafa ko ka bayar da kafa ba zai yi ba ya za ka kafa ka tusa cikin aljihu ta ɗauko na ka ta bayar ya kafa za ka ta cikin aljihu ba zai yi ba da hannu an bashi wazifa din sa yana da aikin sa aka bashi ido sai baka sako na launuka fari baki ja kore wankan tarwada da sauransu banda shi ba mai baka sako na launuka kunne sai baka sako na sauti ka rinka jin sautukan mutane da ka bambance wanda ka sani da wanda ba ka sani ba sautin mutum sautin namiji ina fata an fahimta hanci sai baka sako na shaƙe abin da zaka shaƙa mai kanshi ko mai wari sannan kuma harshe ya baka sako na ɗanɗano zafi zaki hamami tarti da sauransu kowane irin abu da Allah ya halitta shi a jikin ka sai da ya bashi wazifar sa da aikin sa da zai a ta gashi da ke fitowa akwai wazifar sa da aka bashi da aiki da gashi zai maka a jikin ka a duk inda yake idan babu shi sai zanto akwai illa idan yayi yawa wani lokacin kuma sai ya cutar sai aka baka daman ka iya ragewa ko ka aske ko ka gyara ko na maka wani kowane irin abu shine a ta kullu kayan khalqahu sannan kuma shi ubangiji shi shirye da kowace halitta babu wata halitta da Allah ya bata cikin dimuwa ba wata halitta da girman ta zai sa ta hana sauran rayuwa ba wata halitta da kankantar ta zai sa sauran su hana ta rayuwa kowane irin abu dan adam da ubangiji ta'ala ya so ya ni'imta shi da dukkan ni'imomin nan sai kasance dan adam guda ya koro saniya dari ko rakumi ɗari ko jakai ko alfadari ko dawaki su kadai dan Allah madaukakin sarki ya ba su karfi amma ya kwace musu hankali shi kuma sai aka ba shi hankali ba ba shi karfi irin nasu sai yake amfani da karfin hankali wajen sarrafa karfin jikin inda ubangiji zai ba su tunani irin naka ko da na minti biyar ne ai ba za ka iya sarrafa da kuma yadda yake gauda ya bashi tunani da hankalin nan da ai mutum ya shiga uku ba zai kai labari to kaga kowane da aballa ya halitta ya rayu tsuntsu sai ya tashi zai yi yawo ba zai manta da shekarsa ba har sai ya dawo ya ce. tunun ruwa ta tafi zai ta nemo abinci na shekara take tara da zaran kun yi girbi kun kwantar da gero da dawa da masara kafin ku zo ku yi yanka ku daure ku je ku kai rumbu ku ajiye sai tunun ruwa ta zai ta ɗauka rabanta sai ta ɗauka ta kai rami ta je ta ajiye wanda ba ta bukatan komai daga nan har sai shekara mai zuwa kaga a ka kullu in halqahu thumma hada kudan zuma ta tashi ya ci wannan ya ci wannan ta ci wannan ta ci wannan duk dan amfani dan adai idan zo ta ci sai ta wuce tara ba aure guda ita ba amfani za ta yi da shi kuma a cikin dangin kwaro idan ka ga mai tsari wanda akwai shugabanci akwai mulki akwai babba akwai yan security akwai yan tsaro akwai masu gadi irin kudan zuma babu yakhruju min butunha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un lin-nas duk wannan wani abu ne na lamsa ilahiyya ya same shi shine wa auha rabbuka ila an-nahli an tattabi min al-jibali buyutan min al-shajari wa mimma min kulli ta ci cikin abin da kuke hada kazanan da shi paracetamol da shi cikin abin da kuke hada magunguna daban-daban sai ta ci ta ci ta zo ta tara maka guda sai zama take amfanin abubuwa masu tarin yau? saboda Allah ya ce summa kulli min kulli thamarati fasluki subul rabbiki zulma akwai mamaki cikin halittun ne inda dan adam zai tunani ayoyi ba sa kididdigowa a sama ko a ƙasa wa kam min ayatin fis samawati ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha muridun da yawa daga cikin ayoyi a sararin sama ko a ƙasa wanda dan adam zai shuɗe ta karkashin su ko ya tallake su ko ya taka su ya wuce ba tare da ya ɗauki izina ya gane haka ba a ta kulla shay'in khalqahu thumma qala fa ma balu al-qurun al-ula ita to an ji wannan kenan ba na labarin tsare ko farko da suka wuce alqurun karni karni na farko da suka wuce su ma za a tashe su su ma za a yi musu hisabi su ma za a yi musu azaba za a yi musu ni'ima kala sai annabi Musa ke ilmu ha inda rabbi fi kitab ilimin kistoshin mutanen farko yana wurin ubangiji na fi kitabin a cikin littafin sa lauhil mahfuz la yadillu rabbi wala yansa ubangiji na baya jahiltar abu sannan baya manta shi komai da kasu ne ki da dukkan sa na wajen Allah sai ce الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الذي جعل لكم الأرض مهدا أو تقراء مهادا Ubangiji wanda baya manta abu baya jahiltarsa shine wanda ya sanya muku kasa ta zanto shimfiɗa wato bai yi ta a guda ba sai ya kasance ya shimfiɗa kuma ya bambanta amfanin kowane sashi cikin sasannin kasa wani wurin ku yi gini a kai ba za ku yi shuka ba wani wurin ku yi shuka ba za ku yi gini ba wani wurin ba kwa gini ba kwa shuka wani wurin ya kasance ya tara muku ruwa wani wurin ya kasance kun karkasa sana'an ya sanya muku kasa a cikin ya bambanta amfanin amfaninta sannan ya sanya ma'adanai a cikin kowane bangare gurgurdan yadda ya dace da bukatun ku ko mutane an gane ko shine ja'al lakum al-ardha mahdan wa salaka lakum fiha subula kuma ubangiji ta'ala ya san ya sanya muku hanyoyi a cikin kasa ka tashi daga nan ka tafi Kaduna ka tafi Lagos ka tafi Abuja ko a kasa in a kasa zaka akwai hanyar kasa yan a mota zaka akwai hanyar mota idan a jirgi zaka a can sararin samaniya din ba akwai hanyoyi a sama wanda jirgi yake bi was sama'i zatil ubuq innakum lafi qawlin mukhtalif ubuq din nan hanyoyi ne na sama inda jirgi zai kauce wa hanyarsa wadda aka tsara masa ta hanyar wannan ilimin da ka jirgi shi kenan ya riga ya halaka shi ya riga ya halaka shi akwai sasannin da jirgi da ya ya zuba ga wannan yankin a cikin brazil ne ko a ba mu da triangle wanda jirgi bai sai ba wajen ba idan ya bi cikin ya zama kabaru kana sai a rasa ina ya sama ya kasa ya waya haɗe ya ji ya tinye ya da abin da ke ciki ubangiji ta ala ya sanya tafarki daga gari zuwa gari da annabi hafi jajan subulan la'annahum la'allakum tahtadun ko la'allakum tahtadun ma'ana ubangiji ta'ala ya sanya muku hanyoyi da kuke kai kawo a cikin kasa dan bukatun ku sawabin cikin teku ko a fako ko kuma a sararin samaniya wa anzala minas sama'i ma ya saukar da ruwa daga sama fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta kaje wata gwanintar magana ana cikin bada labarin wanda baya nan sai aka kawo maganar kamar mai maganar yanayi da kansa domin da aka ce Allah, ja'ala lakum al-ardha wanda ya sanya muku kasa ta zanto mahadan an gane ku wa salaka lakum fiha subula ya sanya muku tafarkai na kai kawo a cikin ƙasa wa anzala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama da kuma sai a ce fa akhraja bihi azwajan ya kuma fitar muku da tsirrai dangi dangi daban min nabatin daga cikin tsiro shatta daban-daban amma sai aka ce fa akhrajna sai muka fitar muku nau'an da zance ne a koma daga alghaiba ila alkitab daga alkitab zuwa ga alghaiba daga alkhabar zuwa ga mukhataba ta'ala ke yi a cikin alqur'ani الله الذي أنزل من السماء فأخرجنا به ثمرات أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلفا ألوانه إلى آخره هذا أنا أقول أنزل من السماء ماء يا سوكد الوالد كما da sai ce fa akhraja bihi amma sai ce fa akhrajna bihi akhrajna sai muka fitar bayan ya ce ya saukar muka fitar kaga nau'an tazanci A akhrajna bihi muka fitar azwajan abinda yake nufi da azwaj asnaf nau'ika daban-daban min nabatin daga cikin tsiro shatta lafazin shatta jam'i ne na kalmar shatit an gane ko shatit ala wazn fa'il shatta ala wazn fa'ala kamar da kake cewa marda marid sar'a sari'a dawa abuna atsha ila akhirih wato yana nufin jam'i wanda yazo ala wazn fa'ala shatif kuma abin da yake da bambanci da dan uwansa za ga wancan daban wancan daban ko wajen ɗanɗano ko wajen launi an gane ko sunwanun wa ghairu sunwan yusqa ma'in wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul inna fi zalika laayatin liqaumin yaqilun wato shine shatta din sai Allah ce kulu ku ci daga cikin dangin abin da ake ci wara'au an'amukum ku ci wata da dabbobin ku cikin dangin abin da ku ba ku za ku ci ba dabbobin za su ci inna fi zalika lalle a cikin hakan la ayatu akwai ayoyi da ke jan hankali li ulil nuha ga ma'abuta tunani annuha jam'i na nuhuya annuhuyatu tunani ko hankali minha daga cikin ƙasa ne khalaqnakum ma ta'lamu wa fiha daga cikin ta ne nu'idukum zamu maishe ku wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga cikin ta ne kuma zamu sake fito da ku a wani lokacin na daba daga ƙasa aka halice ku shine halittar annabi Adam يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وأن سمع لم يسك في أن هل تيكو شيء أكي نفي هل تكي سوى lokacin da mutum ke saduwa da mace dugan mani ko halittar mani ya fita daga jikinsa kafin ya shiga cikin mahaifa ubangiji ya wakkala wani mala'ika da ke ɗauko wani bangare na kasar da za a binne ta a wajen sai su haɗu da wannan halittar mani a cikin mahaifa don a gina jikinka sai da idan kana yi gaba ɗaya sai ka ce a can ne za a binne ka haka waɗansu malamai suka faɗa amma wannan magana ce da ba ta da dalili ko na sisun ko abinda Allah ke cewa ya halitte ku daga cikin ƙasa ma'ana halittar annabi Adam amma ku sauran mutane an halitta ku ne daga digon mani amma an faɗi halittar ƙasa daga gare ku dan wai tana asali shi yasa kare ta alli dan asalin kakan ku annabi adam an halitta shi da ƙasa abin da ke nuna haka ubangiji ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin sai ce summa wanda summa a cikin larabci tufidu tarahi ya nuna sinadarin halittar annabi adam ƙasa ko kuma sannan sinadarin halittar ku shine digon mani thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyin lakum wa nuqirru fil arham ma nasha ila ajalin musamman ne menene nuqirru fil arham din shine nutfa ta daga baya ta zama alaqa daga baya ta zanto mudgha mukhallaqa wa ghairi mukhallaqa linubayyin lakum dan mu bayyana mu ina fata an fahimta da haka dai asalin halittar mu annabi adam shine halitta sa da kasa amma asalin halittar ƴaƴan annabi adam kuma to an halicce su ne wato an shi daga dugon mani kamar yadda Allah ya bayani fi adidin min ayatin zikr abu na karshe wannan aya wadannan suna karanta ta a makabarta idan an je binne mutum ana turo kasa min haka na kanakum wa fiha nu'idukum amina ba ta da asali wallahi tallahi bid'a ba ta da wani asali manzo Allah bai ce haka ba Allah bai ce haka da an je binne mutum za a binne shi idan an binne shi manzon Allah yakan ce istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al'ana yus'al ita ku roƙa dan uwanku gafa ku roƙi Allah ya tabbatar da hakan sai yanzu nan ana tambayar sa sai wannan ya tashi wancan ya tashi kowa zai tashi daban wani ba zai zo ba ya ce ku karanta kaza ku karanta kaza duk a idan wani ya ce ku karanta laqad ja'akum min ilahi ku karanta qul huwallahu qaba ku karanta bismillah tara. duk wannan sai mu ba haka manzo Allah ce ba abinda manzo Allah ce istaghfiru li akikum ku roƙawa dan uwanku gafara sai ku ce Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu واسألوا له التثبيت اللهم ثبت عند المسألة منطقه اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة to sai hadisi na ga yarga wuce bil qawl thabit wato ubangiji ka tabbatar da harshen sa duk abin da zaka faɗa ko da Hausa ko da Larabci wanda kake roƙa masa a tabbatar da harshen sa to wannan shi zaka yi amma da karda kun dalilan ba wanda ya saka alamun sura da ina Allah ba wanda ya saka bismillah kai tara ko ka cika sun zama 20 dai ba wanda ya saka sai ne ka kawo naka Ko babu wani lakani da za a yi kamar wani lakani wa su kadai sun gano sannan kuma kowa zai nashi daban duk wanda ya gama ya tafi sa manzo Allah idan an binne mutum ya tsaya a wurin yana roƙa masa gafara gurgudan yadda za a soke raƙumi a fede a raba nama aka yi dadewa a tsaye duk wanda ya gama ya tafi sa karfe kila manzo Allah za a bari shi kadai a wajen saboda kowa ya nashi kai kowa ya nashi kai da haka ba daidai bane wani zo ta karanto kaza wani lokacin sai ga har halin suna su da cikin wannan wani kawai bambancin idan mai bid'a ce salati goma ga annabi shi kuma a ah, wani ahlus sunna sallu ala nabi shi wannan sai ka ma'ana shi ba sai ya gina dige muku goma ba mai yin goma yi mai ta biyar yayi <laughs> wai ya wai irin shi ya bar abin ko ba abu da wadannan sai iyaka abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya kiyaye mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi